أو rana to ba dole ba ne na gobe ya zama a haka shi yasa ya kamata kana da bayanai akan watan kafin lokacin ya yi to in ka ga ranar ta faɗi kasan san inda take akwai abin da zan nuna mana a nan baya kaɗan za ku ga za mu ga abin nan ɗin yadda yake to yanzu in ga wannan picture din ga inda kila ta kusa kaiwa ƙasa kaɗan kun ga ta gara ƙasa a nan ga motoci nan za ku iya gani motocinmu ne muna tafiya da 'yan sanda mota biyu na 'yan sanda domin daji muke zuwa bayuwa ka shiga daji a yanayin da muke ciki haka a haka kawai muna da alaka da abin da ya shafi hukuma na tsaro a ganin motoci ne a cikin abun nan kaga dai nan nan da kaman da a nan za ka iya gani za a ga babu itatuwa babu tudu ba gini kawai ƙasa ne a sama suka haɗe a nan wurin ana fahimta na'am nan kaduna ne eh, ana fita a sokoto bari nuna muku hotunan sokoto akwai su a nan inda muke zuwa sokoto ga sunan sun kila za su fi zama kiliya na wannan ko a buɗe shi taba hmm? system ne ok a nan zai iya ok ta system ɗin ko bari a kashe kashe mun wannan tukuna ya fara buɗe shi ko za ka iya buɗe buɗe shi mu gani to kashe shi bari mu amfani da kwamfutan gari kashe wannan ne ko shi ya hana shi ha kun ganan ƙasa ne nan sokoto kenan a nan inda muke zuwa a sokoto already rana ta riga ta faɗi ba a iya ganin ta nan to sai dai a wannan kenan ga ɗaya picture ɗin a nan kuna gani yawwa a bari nuna muku wannan a nan muna da wani mashin ok nan ko nan ok muna da wani mashin ana kiran shi digital telescope da muke amfani da shi shi in ka ɗauki coordinate ɗin da kake za a gan shi zan nuno inda yake yana da wani abu kamar remote control za ka rubuta object ɗin da kake so ya yi maka sashin da kansa ya yi focusing a kai wannan shi ne wannan gashi na yana nan power bank ne a da wuta yake aiki power bank da ya zo da shi an gane wannan shi ne a nan kagan mu nan kaga 'yan sanda da muke tare da su kaga ha kaga abun nan din nashi kamar mu wannan shine zaka nemi abin da kake so ka nema ta nan zaka ga rubutun idan mun kake so mun sai ka ce mun in rana ne ka ce son in tauraro ne sai ka faɗi sunansa shi zai yi sashin yana shi zai jijjuya da kansa ya yi focusin inda kake so inda abun yake zai gaya maka ga daidai point din digiri kaza sai kalli wurin akwai inda za ka leka sai ka yi zoomin sai ka gabon hoton shi ma kake so ka ɗauka sai ka ɗauka wannan a daji ne yana mana sitin ɗinsa shi ne injiniya ɗinmu da yake setting ɗinsa daga dubai muka sai su akwai babban wannan muna da shi wannan karamin ne don ɗauka wata rana kwalin shi yana da gima yana ba da wahala to mukan ɗauki karamin amma babban ya fi abubuwa da yawa a kansa wanda ni inda a nan masallaci yanzu muka yi sitin ɗin shi sai ta zagaye tun da baya ganin waje ya ta bai tsayawa sai ya gano to in ya ga wuta ma sai ya fokusin sai ya ɗauka ko taura ne to yana da abin nan kenan da muke amfani da su a yau da kullum in gan su nan duk hotuna ne na abin da ya shafi ganin wata da muke inda muke zuwa domin in muna magana kan ganin wata wasu sai su ɗauka kawai a ɗaki ake zama a zo a ba da sanarwa cewa an ga wata ko kuma wasu ce sun ga wata mu ce a ba a gani ba babu ma wata a ce a ɗauka mu ma yadda wa'ancan suke zaune haka muke zaune a a watanni goma sha biyu yanzu misali bari in buɗe mana wannan pdf ɗin a kowane ƙarshen wata wannan wani wata ne wannan watan abun nan ne mai sunan shi watan da ya mutu jima da faniya kaga ya kare ne ranar saturday 25 ga watan january 2020 abuja kaga kun ga abuja nan a mun sa abuja ga time din da rana za ta faɗi a wannan ranar karfe 6 da minti 33 watan kuma za ta fadi 7 da minti 12 a lokacin da rana za ta fadi a abuja watan tana da a watan za ta kasance a sama bayan faduwar rana na minti 35 a abuja sa'an nan kuma watan tana da awa goma sha takwas da minti hamsin da ɗaya daga ikitiran wanda yake karatu fiɗu ya su abin da ake kira ikitiran shine tura suke kira conjunction ko kuma haifuwan jinjirin wata daga lokacin da aka samu jinjirin wata a wannan bayanan duk muyi bayani a kansa gaba ɗaya to sai mu taho ƙasa mu ga picture ɗin na farko kaga wannan ranar 29 kenan ga wata wannan kuma na ranar 30 kenan to duk za mu nuna fiction ɗin yadda wata zai kasance a ranar 29 da kuma ranar 30 aha kun ga inda rana za ta faɗi a nan yanzu in kai zumin daidai nan wurin za ka ga watan a nan a nan wurin amma ɗan ƙarami so ganinsa zai yi wahala sai an yi da gaske bari ku ga picture na biyu a ranar talatin kenan za ku kalli watan za ku hangi watan an ga watan a nan ba gani ba ko shi ma sai an yi zumin za a iya ganin wata daga nan a nan daidai ta nan haka a sama za a ga watan yadda yake kallo a sama to abin da ya sa na kawo nan abin nan din domin mu gane cewa wato abin da ya shafi ganin wata da abin da ya shafi tafiyar rana abu ne wanda yake ana bukatar mutane da suke bibiyan abu wanda suka san shi na faɗi lissafi na tafiyar rana a wata kamar yadda muka sani ayoyi da yawa sun zo su yi bayani akan abin da ya shafi tafiyar wata aya ta farko kamar yadda na faɗa aya suratu suratul baqara da Allah yake faɗi yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi mawaqitu lin-nasi waqid kaga ba lokaci guda bane in muka kalli alqur'ani alqur'ani za mu ga cewa Allah yana alakanta abubuwa da yawa da abin da shafi tafiyar wata aya ta biyu a suratu tauba in iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda tsalishi minha arba'atun hurum ko da Allah ya tsaya ha arba'atun hurum kenan duk wani musulmi ya kamata ce nan ya san farawa na kowane wata farkon kowane wata domin akwai arba'atun hurum ta ya zaka san arba'atun hurum din sai ka san wata ɗaya biyu uku hudu biyar sannan a cikin watanni sha biyu wane ne hurum din yaushe za su fara yaushe za su gare? kenan kana so ka san wata na ɗaya lokacin da ya fara na biyu lokacin da ya kare na biyu ya fara na uku har ka idan na uku ne shine yana cikin hurum ɗin kasan lokacin da ya fara kuma abin da ya kamata ka yi a cikinsa domin min ha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum wannan da. aya ta biyu wanda na karanta a suratu yunus kenan هو da جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب a an'ami falikul isbahi wa ja'ala shamsa sakanan wa shamsa wal qamara husbana suratu ar-rahman shamsu wal qamaru bi husbani suratu me sunan shi suratu yasin wal qamaru qaddarnahu manazila haka dai Allah ya faɗa tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran har zuwa ƙarshen ayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan waɗannan abubuwa duka kuma yadda za a nemi wuta kamar yadda ya faɗa a hadisin ibn malik abu huraira a shaharu 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه او نوري لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان غم duk wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa kawo sai ya kawo bayani fa in gumma fa in gumma hadisi kusan riwayoyi kusan guda hudu daban-daban na farko shine sai da ya faɗa wata كوانا إشرين دترني أي حديث مسونان أبو هريرة إن بنا من تابا أمو طايم أمالي شيء الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا الثلاثين كوف أكملوا الإدة daga wannan hadisi za mu gane nassan ne wata bai wuce kwana 29 abun mamaki kuma a tafiyar wata a lissafi a ilimi haka din ne daga ranar da aka yi 29 sai an samu abin da ake kira shi shine an haifi sabon wata to amma daga haihuwansa ne za a iya ganinsa misali an ce yau yanzu muna karfe nawa karfe uku ce uku yanzu an samu conjunction ko an samu iqtiran to yanzu daga karfe uku zuwa faduwar rana awa nawa daga nan yola daga yanzu zuwa faduwar rana muna da awa nawa eh eh awa uku mumtaz to zai iya ganuwa daga lokacin da aka kuma in aka same shi a yola a yanzu karfe uku to a duk duniya yanzu aka same shi yanzu su abu a saudi kenan karfe biyar kenan ko biyar suna da awa biyu tsakaninmu da su ko mu uku su kuma nawa biyar kaga su kafin faduwar rana awa nawa kenan biyu haka ne awa biyu ko uku awa uku tun da mu shida ne muka ce ko su kuma awa uku to zai iya ganuwa da idon irin na mutum daga lokacin da aka samu ikitiran din da awa uku da samuwansa ka ɗazuna nuna mana watan mai sunansa ah, jimada الثانية ce awa goma sha takwas da minti hamsin da ɗaya a abuja awa bari mu duba rajab mu ga ya shi awowi nawa ya yi mana a nan sai mu ga abin nan ɗin ina gani shi ne wannan a kunna mana shi mu gani mutane suna so su tambayi sosai to to to insha Allah bari mu gama wannan kawai <clears throat> kaga rajab ya kare ya shi jimada saniya ya kare ranar monday 24 ga watan biyu a taunin shekara a lokacin rana za ta fadi abuja karfe 6 da minti 41 watan ita kuma za ta faɗi ƙarfe 7.31 da minti a watan a lokacin da rana za ta faɗi za ta kasance a sama a abuja kenan bayan faɗuwar rana na minti 50 a age ɗin daga lokacin da aka yi conjunction ikitiran ɗin zuwa faɗuwar rana a abuja a wannan ranar awan watan tana da awa 26 da minti 9 a abuja kaga ya fi na wancan wancan awa 18 da minti 50 da nawa da ɗaya wannan kuma awa 26 da minti 50 da minti 9 lokacin faduwar rana a abuja to idan misali yanzu watan lokacin faduwar rana a abuja karfe 6 da minti 41 tana da wannan awowi in ba aka fita ba a ga wata ba 29 ka ƙara awa 24 akan wannan 26 awa nawa kenan hamsin aha hamsin da tara kenan ko ko hamsin da wani abu to kaga ranar talatin idan ba mu ga wata a jiya ba ran talatin watan ta ƙaru shi yasa za ka gan shi a nan a wannan na biyu kaga watan a lokacin yana da awa hamsin da minti tara kun gani a ranar talata kenan 25 wannan ranar monday ne 24 ga awowin watan nan nan kuma da aka tsara awa 24 sai kaɗa da 26 ya zama 50 kenan da minti tara to shi yasa a washe gari ran 30 sai a ga wata a sama da girma wanda bai san tafiyar wata ba bai san HD wata ba sai ce kai kai kai wai wannan watan ne za a ce gobe ne ɗaya ga wata saboda bai san lissafin yadda wata yake tafiya ba bai san watan awowin da ya samu saboda jiya gumma alaina ba iya ganinsa ba in kuma ba mu gan shi ba ba za mu iya cewa gobe ɗaya ga wata kaga picture ɗin ranar 29 ba mu ga komi ba a nan to bari mu ga picture ɗin washe gari 30 ta nan za ka ga watan watan za ta bayyana a nan a ranar 29 in ana kwamfuta za ka iya sa saboda yanayin yadda wannan yana da haske sosai ba iya ba duhu sosai da mun ga watan a wurin da za a iya zoomin ɗinsa sai ka ga yadda wata yake watan kuma yana kallon sama a haka christian din ko hilal din yana kallon sama shi kuma a ranar sai ya kai kusan min karfe takwas da minti goma sha biyar kafin watan ya faɗi a rana ta biyu kenan wanda wancan da farkon awa nawa kaga nan sai ya kai karfe nawa gashi nan faduwar rana takwas da kwata a abuja kenan ana ganin sa nan to wannan shine babban abu allah maɗauki sarki kamar yadda na faɗa a gurguje ya yi mana bayani a kan lissafi wata da yake gaya mana kul mawaƙetu linnasi in muka kalla muke so mu tabbatar da wannan misali a lokacin da Allah yake faɗi kul mawaƙetu linnasi muka ɗauki sallah azumi shahar ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda kul hiya mawaqitu linnasi muka ɗauki hajji alhajju ashhurun ma'lumatun ko kul hiya mawaqitu muka dauki zakka malamin fiqh sai ce idan ka samu kuɗi a yau ba za ka yi zakka ba hatta ya hula alaihi alhawl me hulwanil hawl din shine sai ka rubuta yau nawa ga wata rana ita yau a kudinka yana nisabi to ka shiga shekara ɗaya sai ka yi zakka kaga shi ma yana amfani da wata idan mutum ya saki matansa wanda ba ta haila ko kuma saboda kagarin shekaru Allah ya kawo magana ya ce wallahi ya isna al Mahiliko ko zaka ah, ce arba'ata ah, za su yi talafata ashhurin ne wallahi lam yahidna za su yi wata uku idan mutu ya yi zihari da matansa shaharaini ne mutatabi'aini kafaransa idan aka yi kisan kai na kuskure shi ma zai yi azumi ne shaharaini mutatabi'aini kaga kul hiya mawaqitu linnasi kenan yana mai yana fitowa ciki shi kansa wa hamluhu wa fisaluhu shahara kaga ga hiya mawaƙetu linnasi a lokacin da mutum zai kulla wata alaƙa ta shiniki ko haya ko wani abu ko bashi da me ake lissafi da wata duka rayuwar mutum za ka ga yana da alaka da tafiyan wata a kowane lokaci a takaici dai abin da muke magana a nan abin da ya shafi lokutan sallah da ganin wata ilimi ne mai zaman kansa da bai kamata wani musulmi ko a samu al'umma ta musulmi ce ba su da wanda yake da wannan ilimin abu ne da ya kamata ni da kai mu tashi mu nema kullum ina tambaya in muka yi irin wannan abu kalandu da muke amfani da su timing chapter ko timing committee duk lungun da ka shiga a najeriya musamman timing chapter sai ka ga wannan ko a kaduna a kaduna ake yin su sai in tambayi mutum don allah ina ofis ɗin da ake yin wa'annan kalanda wannan kalandan da zai baka fitar rana da faɗuwanta da zawali na kwana ɗari uku da wani abu kuma kaga yana haka a wani ofis ake ina ofis ɗin ta yake sai ga ba wanda zai bani ansa me yasa na faɗi haka ilimi ne da ya kamata in na gan shi in yi sha'awa ya kamata nima in koyi irin wannan ilimin abin mamaki mutum ɗaya da shi ke yi ana kiran shi jarma a burna yake zama ya rasu yanzu mun zauna da shi ba so ɗaya ba ba so bi ba kafi ya ina ta cewa ran da ya rasu to za a rasa wanda zai yi wannan kalandar domin ba mai sha'awa ba ma wanda wani ilmi yake burge shi ballantana ya yi ƙoƙari ya nema ran da ya rasu za a rasa masu yin wannan aikin kuma haka ɗin ne bin mamaki sai gashi ya rasu da ya rasu muka je ta'aziyya kuka zaune shi to yanzu wannan aikin da yake yi shi kadai babu ba wanda suka zo suka koya ba su sun ma ba a san ofis wa za su ɗauki nauyin aikin nan wanda daga cikin yaushe aikin alheri bai tsayawa sarkin ba ina nufin bangaren kuɗi ba su bugawa ba ilimin lokacin da za ka gano alfijir din da fitar ranar da zawali da komi shi nake magana sai shiru ce to kaga ba wanda ya koya yanzu sai dai abi na baya kenan tunda na gaya muku maganar rana sai dai abu na baya to sai akwai wani abokinsa wanda yana taya shi aiki ana kiran shi umar zango daga zaria sai ya zo sai ya ɗauki ya ci gaba da yin abu aboki ne wanda yake taya shi aiki shi ma shekaran da ya wuce ya resu to yanzu wa zai yi abin mamaki yanzu kalandan ta in ka ganta kawai masu buga london nan ne su suke yi su suke yin ta timing chapter su dama akwai al'amana press suna na a kaduna amma na firis an san su to su suke bugawa to yanzu su suka ci gaba da bugawa saboda dama information ɗin yana hannunsu na gaya muku in ka gano ranar fitowar alfijiri na yau 29 ga watan bature da fitar rana da zawali da la'asar da magariba da isha'i na yau a rana ita yau shekara mai zuwa babu shanji ka samu na ranar 29 na shekara 100 mai zuwa to wannan ran da system din ya birkice wannan ilimin da suke da su a system ya samu matsala ya kuke gani ba wanda ya koya har yanzu muna magana kullu akan wannan matsala to abu ne da ya kamata ni da kai mu yi kishi mu dinga koyan wannan a samu duk inda aka samu society a irin wannan akwai wanda za su ba mutane mafita a kabin da shafi ganin wata da lokutan sallah kuma da ga ilimi yana cikin addini littattafanmu akwai malamai da suka yi rubutu a kan wannan kamar su ibinu jama'a manyan malamai sun yi rubutu a kansa sosai sosai malamai tafsirin suka zo waɗannan ayoyi sai su warware maka duka wannan abu wannan a takaice dai abinda da muka yi Allah maɗauki sarki inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana abinda da muka yi daidai saboda akwai tambayoyi ya bari kafin lokaci gure saboda ah, amsa tambayoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نعم ya tambaya ki ce ya saka mu malamai malaman mu da alkhairi duniya da mm. ah, idan ya yi ziyara a wani wuri ko ya yi gane gabas alkibla mm. mm. ah, abu guda uku ne a ƙasanmu a arewa muna wasa da su ba mu ɗauke su a al'ada kawai Za a gina masallaci kawai sai a nemi injiniya a ce injiniya zo ka gina mai masallaci kawai ina ne gabas zike sai ce nan ne shi sai a ɗora masallaci ban san nawa a nan garin ba ba don ban duba ba zan faɗi a kaduna a kaduna in ka ce east wanda suka sani a yanayi na duniya akwai numbobi a wanda compass suke amfani da su wanda ake kira darajat ko kuma digiri ko to east shine 90 degrees ko east daga kaduna ko a ina ne ma daga nan a najeriya east ne to in kana neman kimla a kaduna to ba 90 degree ba ne 66.7 degree shine kibla inda za ka kalla 60 nawa nan akwai wanda ya duba mana eh 320 320 shine kibla daga nan 320 kana nufin is for ibla ibla 320 to kaga daga nan yola 3 nawa 320 kenan in kana kaduna 66.7 shine qiblanka kenan duk inda kake compass ɗinka zai canza sai ka san true note ana don abun ya fara daga arewa ne shine zero kana tafiya ɗaya goma har ya kai 60 har ya kai 70 80 90 to 90 shine east to in ka kalli east wannan ya kalli mai sunan shi 66.7 wanda nan ne kibla take daga najeriya shine kamar duk ne rubutu allah ya ji gan malam abokar babanti ne ya yi rubutu wani littafi a kan sallah a cikin babin sallah sai ya dauki wani babi a kan kibla sai ya yi magana a kansa sai da ya raba najeriya kashi uku shi in kana arewacin najeriya za ka kalli gabas maso arewa ka yawa ta gabas kana ƙara yamma in ka eh, ta arewa kana ƙara yamma in ka je kamar ɓangaren tsakanin nijar da libya su suke kallon 90 to idan misali wannan ya kalli 66.7 ko 66 wannan ya kalli 90 idan misali za ka zo ka ja layi daga nan inda muke a najeriya wanda ya kalli 90 kafin ku zo nan yola daga can kaduna nake mani to sai ka samu akalla kila kilomita wajen 300 zuwa 400 zuwa 500 tsakaninsu kana ganewa domin kana ƙara tafiya yana mai ƙara buɗe kafin ku kai saudiya mun gwada mun gani mun ja layi yau akwai yadda za ka ja layi ta google map kun san haka ko to kafin ka je saudiya sai ka samu kusan tsakaninka da saudiya inda makka take ka'aba kenan kana samun kilomita dubu biyu kusan dubu ɗaya da ɗari biyu daga makka zuwa inda layi wanda ya kalli 90 degrees zai fada sai da muka yi wannan da wasu mutane a wasu masallaci suka gamsu cewa eh gaskiya masallaci su ga din ga garin duniya abun mamaki na tafi ethiopia lokacin ana tashi a kaduna suna babban jirgi yana da wani dashboard a nan a inda ka zauna sai na dama ana da interest akan wannan sai na bude wani application ana kiran shi sky show na buɗe shi kawai ina kallo da ni muka haura duk garin da ka zo kana kuna tashi za ka ga Zariya bauchi kuna tafiya a map din dan east, east muka nufa don akwai aro ya nuna maka ga north ga south ga east east muka muke kallo aro din bai shansa ba har wuraren da muke kiwo a da wallahi sai da naga sunayen su wanda na yadda na san su da picture din in ka zo rafi sai ka gani ga rafin kaza da sunansa a wannan sky show din har muka iso addis ababa a east yake kallo sai muka fada daidai addis ababa bai canza daga east ba kenan in ka kalli gabas daidai to ka kalli menene baka kalli saudiya ko jaziratul arab baka kalla ba domin saudi ne yaman sai wannan kasar mai faɗan nan somali ana ganewa ta kudu da saudiya to yadda za ka gano kibla akwai abubuwa da ya kama wannan application din wannan mai sunan shi muslim pro rabitul azamul islami suka yi shi ko don muslim wallin ko su suka yi shi akwai kibla in kana da handset ɗin yana da compass kana sa shi zai nuna maka inda za ka kalla zai nuna kuma distance daga inda kake zuwa kaaba da inda ya kamata ka kalla sannan akwai rana ana gane inuwa da ƙibla da rana ana ganewa da wata ana ganewa da taurari ana ganewa da inuwa akwai kalandan da muka yi ana kiranta astro ƙibla mun baka kowace rana yadda za ka gano ƙiblanka da inuwa kowace rana amma akwai lokacin da kuma ranan eh, ba inuwa ba ranan ne kafin ta karkata shine akwai point da inda take ta zo daidai wurin nan ne ka aba yake ka gwada ka gani mun gwada ma mutane da wannan da yau mun fidda musu kibla ko mun nuna musu sannan a shekara a shekara a kwana biyu akwai ranan da rana take zuwa haka saman ka'aba a kwana biyu a shekara ina in ba na manta ba 28 ga watan mai da kuma sha 16 ga watan julai karfe goma da minti sha takwas a ɗaya a agogon najeriya lokacin a saudi sha biyu da minti sha takwas rana ta bullo daidai gabas ta zo ka'aba in ta zo tsakiyar rana aka sha biyu daidai ta hango ka'aba ta kalli ka'aba a haka to a lokacin in ka kalli rana a duk inda kake a duniya kenan kana kallon ina ka'aba domin ta setin ka'aba haka muna tura wannan information din kowace shekara na wayannan watanni akwai wani wanda mun yi karatu da shi a nan dukkan kun shi wani zai iya tambaye shi ya ji bashir imam ali wanda ya yi fiki phd ɗinsa a jami'ar islamiyya a hu sai na yana da wani broadcast da nike da shi kan tura wannan information din a ranan kawai misali yau gobe ne zai faru sai in tura a yau sun ce kowa ya duba kiblan masallacinsa ko kana so ka gina sabo yau ka duba inda rana yake karfe kaza da minti kaza agogon najeriya ka fidda makanka kibla da na tura masa ya gani sai ce oh sun tafi saudi a ƙarƙashin gayyatan salman an kai su wannan buruj din nan zamzam kusa inda wannan agogo yake space ne ina ga dokta ya taba shiga wurin ba ta shiga wurin ba ko eh na zamzam din nan kun taba shiga ok to wannan space ne sararin samaniya ne wanda yake linkin da su guda bakwai a saudiya da kuma tashoshin duniya gaba ɗaya yadda abun yake in ka je wurin za a nuna maka ishe da suka hau wannan wurin duk manyan baƙi da suka je a baƙin sarki akan kai su wannan wurin a nuna musu duniya ne a wurin cewa injiniya na wurin ya gaya mana wannan ranan ce a rana kaza ga watan kaza da karfe kaza rana a lokacin ta zo tsakiya ta bi ta sentan ka'aba ta haska ka'aba in kana so ka gano kibla a duk inda ke a duniya ka kalli wannan na rubuta na aje bari in je in binciko in gwada da abin da ka turo mu. yana zuwa sai turo su sai ya yi confirming same date same time kuma haka din abun yake to akwai ilimi da Allah maɗauki sarki ya je bayan wannan sai Dr. Bashir Ali ya sake turo mana ya ce a almuguni shi ma ya ga wani karatu a almuguni irin wannan da ake gano ƙibla da rana a lokacin da take sentan ka ba almuguni ya kawo shi dr bashir ali shi ma sai gaya mana haka to saboda ka gano ƙibla rana wata shi ne huwa allazi ja'ala nujuma ko litatadu biha fi zulumatil barri wal bahari to ana gane a Kibla ne da inuwa har da iska ma akwai iska da malamai suke jera addabur akwai asaba asaba shine wanda take fitowa gabas ta yamma addabur shine wanda take fitowa yamma ta gabas akwai wani malami da ya rubuta sunan abu salama ne sunansa dan Ijib ne ya rasu da dadewa ya rubuta littafi alhidayatu min balala fi ma'arifatil qibla wal awqati min ghairi ala sai dai magana yadda za ka gano qiblanka da iska an gane wannan qibla ana gano shi da wayannan abuwa sannan ga ma compass yanzu da shi GPS din jirgi ke amfani da shi ya sauka inda ake so layin da ake so ya sauka bai wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wani sahabi ana kiran shi wabar bin yohannes al-khuzai zuwa yaman akwai masallaci yanzu ana kiran shi masjidul kabir in kana so kai gogulin kana so ka ga masjidul kabir annabi sai ce in ka je ka karantar da su ka gina masu masallaci a wurin da ake kira bazan masallacin ya kalli wani dutse da ake kira zin jabalu zin ko ka yi amfani da wannan google masallacin a masjidul kabir ko kuma masallacin da na jabalu zin za ka gani to masana yanzu sun duba wannan dutsen da aka ɗauki layi sai da ya fara tsakanin hajarul aswad da kuma rukunul yamani a nan ake kallo bai mana annabi a wancan lokacin sai da ya gano daga yaman bai taba zuwa ba inda za a kalli saitin kibla mu'ujiza ta malami wani abdulmajid zandani ya yi bincike ce daga cikin mu'ujizan annabi a shekaru dubu da wani abu da suka wuce bai da gulma bai da komai ya tura sahabi ya nuna masa inda zai kalla mun ja layi daga wannan jabal bin din da inda masallaci ke kallo zuwa ka'aba sai muka fara tsakanin rukunul yamani da hajarul aswad Ya yayi documentary akan wannan mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam ilimi ne mai zaman kansa da ya kamata kowane musulmi ya tsaya ya neme shi to gano kibla ka yi amfani da compass kullum za a gina masallaci kada amfani da injiniya kawai a ce wai kibla a gabas a'a kibla ake cewa ba gabas ba sai masana su zo su fidda muku sai su gaya muku shikenan sai a samu abin nan insha Allah a takaice ko da yake an tsawaita Allah madauki sarki ya taimaka zakumullah khairan hmm. sai ne tambaya ne yake cewa in dai duk lokutan sallah bisa canjin tafiyar rana ba sa canzawa to me zai hana a ɗauki wannan lokuta na tsawon shekara sai mu amince da su muna masu lissafi da kalanda na gregorian ai da shi ake amfani da shi a fidda lokutan sallah din shi yasa ni ce maka ai yanzu timing chapter da shi suke amfani da shi already suna da su dama a system ɗinsu na shekaru baya sai yi misali yau 29 muna asabar zai yi baɗi ba asabar ba ne lahadi ne zai yi talata ne zai laraba ne sai dai ka canza ranar kawai amma 29 kan ita ranar a inda take nan take a wannan shekarar a shekara mai zuwa kuma hanyar da za ta bi nan za ta bi tsawon inda za ta ratsa ɗaya ne shi yasa tafiyan ta baya canzawa to in kana so in muka fita in za a fita yin za a yi kalanda fita ake yi to za ku yi ta attempting ɗaya biyu ma ba ku samu saboda in ka je sai ka samu hazo ba za ka iya ganin farkon fitowar rana ba to wannan ranar ka yi misin sai ka yi makin mu yi attempting so so da mu yi misin ɗinsa sai shekara mai zuwa kenan sai da in ka samu wasu sun fita same location ɗinku sun samu to sai ka yi adopting ɗinsa haka muke yi kullum fitar rana karfe uku muke fita na dare domin mu je mu duba alfijir yi lokacin da ke fita muna gudawa da kalandu sai muka kalandun nan suna tafiya daidai da abin da yake zahiri domin in muna cikin gari ba farkonsa muke iya gani ba sai dai mu ga gari ya waye baka ga lokacin da khaidul abu ya yake fitowa daga al aswar an gane wannan sai ka fita waje kamar pictures da na nuna din nan kana da inda sama ta haɗe da ƙasa ba tudu ba komai to nan ne za ka gane wannan lokacin da yake fitowa kuma rana tana za ka gani in za ta faɗi kuma kana kallon ta har da zo ta fada to wannan shine ake amfani fita ake yi practicing din abun ake yi tabbiqiyan muke yin sa kullun kullum shi yasa mun fidda wannan kalandar mun sa wa'annan lokuta sai mu ce maka yau ayola misali tana nan karfe biyu da rabi ka tsaya kawai ka kalli inuwanka inuwanka inda yake kallo nan ne ka'aba yake kuma sai ka gwada ka gani sai ka sake compass din ka sai ka gwada in kana da wani abu ka gwada sai ka haka a kowace a kwana 360 da wani abu sai da muka ba da wannan a wannan kalanda tamu kuma an gwada da yawa sai suka ga yayi daidai to maimakon ka tsaya ma sai ka amfani da wannan shine ah, abubuwa na al'ame ake kiransu na yau da kullun da ake amfani da su ba tare da ma kayan amfani da kayan bature ba da wanda kayan da na fito shekai wannan ba yahudanci ne a jale su muna samun irin wannan matsaloli sai ce ai ai kwamfuta suke dubawa su gabu kuma ka je ka duba sai gabun da kwamfuta ya rufe fada yana tafiya daidai don faduwar rana ka ce maka yau za ta fadi karfe kaza ka je ka gwada ka duba ka tsaya inda za ka ga faduwar ta din wannan time din yana yi sai ga bip ta faɗi shi yasa kullum ina ma mutane ina galubalantar mutane kwanaki mun ta fama da wasu mutane har a jihohi capital a masallacin izala central masallaci ba su yadda su yi sallah wai ka bayan hudu ba kafin hudu suke kiran sallah sai shi musu tobarin tambayi wai kalanda ne wannan sai shi tobarin tambayi ku a shekara arba'in ko hamsin da aka sa wannan kalandar tsakanin ku da allah kun taba saba wa kalandar nan a ba ku yi kafin suka tsaya shiru ce a bani amsa kun taba kiran sallan kafin abin da aka rubuta a kalanda suka ce har ma wa muke minti biyu uku sukan kara amma la'asar sun ƙi ce to me yasa ba za ku saba mata ku kira kafin abin da aka rubuta a kalanda minti biyar ba mai azumi ya sha ruwa suka tsaya shi to daga nan za ka gano kenan matsalan da muke fuskanta ilimi ne ba a ɗaukan shi ba a girmama shi domin wannan zahiri ne to sai ka kalli zahiri ka kalli fitowar rana da faduwanta in ka ga a sati biyu ya tafi daidai to ka san sauran lokutan ma daidai ne haka muka yi kafin ni ma in yadda ma sai da na wannan daji muke fita mu ga kai bari mu ga fitowar ranar nan da gaske ne lokacin da rani kamar yanzu ba hazo ba komi ba hayaki sosai kamar yanzu akwai hayaki sai mu samu lokaci da yake komai kiliya sai mu fita bayan gari in za mu ga fitowar rana da alfijir in kuma ah, faduwanta ne sai mu je kuma yamma da gari domin in gari ya baka kana ba gari yana gabas da kai kana so ka ga alfijir ba za ka ganshi ba cikin gari kawai za ka gani to sai in babu gari ta inda alfijir yake bullowa in faduwa da shafaki kuma sai mu je yamma da gari babu wani gari kusa da mu to sai ka ga wani sai ka ga kana ganin hasken jajajajaja sai ka gana ganin fari-farin har ka ga ko ina ya koma baki ko iri ɗaya to kibla dai da lokutan sallah da kuma ganin wata abu ne wanda ya kamata musulmai mu neme shi domin mu dinga inganta ibadunmu a wannan shi ne sai tambaya da bai jama'a ne yasa ba a samun canji tsakanin awanni ko mintuna misali ya ce da degrees kafin fitowar rana shi ne Eh, na'am bai kaiwa dama na ce ah, faduwar rana shafaƙin ya fara daga 15 ne 15 17 18 a wasu lokuta 15 ya kan ɓace amma akwai lokutan da sai ya kai ya ƙaru a kan 15 ɗin shi bai kai na alfijir ba na alfijir shi mafi yawa duk masu kalandu kamar duk masu ilimin su yi ittifaki a kan daraja sha takwas kafin rana ta zo ta bullo duniyan nan muke fara ganin haskenta wannan ba a ba yi sabani a kai ba wajen shafaƙi ne wasu suke ɗaukan 15 wasu sauki 17 akwai ma masu 18 wanda su sai sun kai kusan awa biyu kafin a yi sallan isha'i daga magariba to kuma kamar yadda na faɗa ba wai akan ɓacewansa ake saɓanin ba akan Wani mazhaba za ka yi adopting a naka kalanda ko a handset ɗinka application ɗinka in za ka samu muslim pro ka buɗe ka gani za ka ga mazahib wanda za ka ɗauka sai ka duba standard ne hanafi ne shafi'i ne maliki ne sai ka saka to shi ne zai baka shi yasa za ka ga in aka samu bambanci tsakanin mai kalanda a da na b ba wai a ilimin aka yi sabani ba a kan wani mazhaba zai adoptin wani ka'ida zai bi na wata mazhaba shine sai ka samu wannan ya ƙara minti biyar kamar malikiya su in jawali ya yayi sukan ɗan ƙara domin a samu abin da ake kira al wasu mazahib sun ce a'a in dai ka samu rabi da ka ƙara sekon ɗaya kawai shi kenan lokaci ya yi ka kira sallah kai sallah ba a ƙari to su masu kalandunmu da suna ƙara minti goma bayan zawali mun ce ya yi yawa ƙara minti biyar ma kawai domin a samu abin da ake kira in an gane wannan amma a sauran sallolin ba a ƙara ko minti ɗaya kaman magariba kaman alfijir kaman la'asar kaman isha'i ba a ƙarawa ana ganewa a zahar ne kawai saboda kaman bayanin da na ba kowa yake gano lokacin da za ta yi zawali kai tsaye ba sosai a ɗan ƙara maka domin ka samu yaƙini wannan shine ne ta mana bincike da bayan kuma da kuma ina gani bai ga hotunan da na nuna ba daji muke zuwa kilomita kusan goma daga garin kaduna a ko'ina muna da membas har a nan yola yanzu watan da wanda ya wuce din nan da yobe da taraba ka turo mana an ga wata muna da membas a ko'ina a najeriya har lagos Patakon da sauran wurare duk inda ka san akwai musulmai akwai memba to kuma fita muke yi shine wanda na shi yasa na nuna za ka ga da yan sanda a fili a daji muke wannan fiction da kun ga hoton nan to ba na'ura ke amma abinda na ce na'ura ita abinda za ta yi maka za ta yi maka ta gaya maka wa'in nan bayanan ta nuna maka kuma daidai inda za ka nemi wuta domin wani yau in rana ta faɗi har rana ba ta gabas ta yamma take faɗuwa ta nan sai ya tsaya yana kallon nan alhali wata tana ta nan to na'ura za ta rage maka wannan sau'i kuma za ta gaya maka iya lokacin da iya in ka tsaya baka ga watan ba ta riga ta faɗi bayan faɗuwar rana sukan ce akalla ka ƙara minti goma domin duhu ya fara yi sai ga taurari sun fara bayyana to sai wata sai ka ganta domin yanzu haka da muke magana wata tana nan a sama amma yanzu ka fita ba za ka ganta ba ta fito ta nan haka yadda rana take fitowa a kowace ranar Allah daga gabas ta fada a yamma haka ita ma wata a kowace rana sai ta fito ta fada to inda rana ya faɗi mata nan za mu ganta shi yasa in ka ganta a nan yau gobe sai ka ganta nan daidai inda rana ya faɗi mata kenan jibi haka har ka zo lokacin asubahi ana asubahi sai ga ta fito to ka gari na ƙara haske sai ka gaba ka ba faduwa ta yi ba tafiya za ta yi haka ta fada an gane abu to lokacin da aka ga wata a sama bayan faduwar rana da magariba a ranar 29 ba haka take ba haka take shi yasa za ka ga faduwa take yi to gobe za ta ke daukowa to kafin ta kai inda ka ganta a jiya kuma sai rana ya fadi mata haka haka haka to amfani da ake ba ana amfani da na'ura ba na'ura zai gaya maka ne inda watan yake da manzilan da yake da awowin da yake yi da kuma awan mintuna da yake bayan faduwar rana lokacin da ya kamata ka neme shi lokacin da in ya kai baka gan shi ba to shikenan maka da ka bata ba kanka lokaci kuma wannan mun bi shi reality mun ga haka yake kowane wata a watanni goma sha biyu babu watan da ba ma fita kuma muna da wannan information wannan da nuna din nan na kowane wata a shekara takwas muna nan da su alaikum wa rahmatullahi wa malamin na wadda sun jiya da matsawa sai na faɗi abu ni kuma dama in sheikh muhammad ne usman yana nan ba da zai yi magana sai kawai inda an matsa sai in yi bari eh, la shakka wannan masallaci allah ya kara masa albarka kuma masu gudanar da shi

mu dai farin ciki muke musamman yadda la'asar da isha take ainihin jin jiki a wannan gari wa'annan salloli guda biyu suna jin jiki kowanne nan ya sani a gaskiya yanzu la'asar za ka sami dewa cikin masallatayya za su kira sallah su yi sallah la'asar ba ta shigo ba sam sam wancan sati da ya wuce wani ya yi mini waya daga numan kuma lokacinmu da numan duk ɗaya ne don ko a tayamin chapta ɗin ma yola numan ne ake rubutawa to sai na ji muna magana sai na ji ana ta da ikama sai na kashe waya bayan mintoci sai na buga masa na fito gida kenan zan je masallaci <laughs> mu a mu ba a kira sallah ba ma sai na buga masa sai ya ɗauka na ce ni kam azun nan kam ikama nake ji ne ya ce kwarai kuwa yanzu mun fita sallah na ce ba ta yi ba har yanzu har yanzu la'asar bai ba ya ce bai ba na ce saura mintu biyu yanzu na fita gida kenan ba a kira sallah anguwar mu ba kuma lokacin mu daya ne to ya kenan ya ce a kwanaki ma sheik abubakar muhtar ya zo nan ya yi bayani kuma masallacin ahalus sunna ne ya yi bayani Ga shi kuma har yanzu ba su yadda ba ce to ya kenan ya ce yanzu zai shigo wurin liman to liman zai yadda ne miskilar mu ladan zai shiga ne kawai sa kai yawancin ladanai mu ladan nan sa kai ne ba wanda ya sa shi saboda haka bai san kiran zallan ma bai san shi ba Allahu akbar asalatu wannan bai koya ba mu na ji daɗi kwarai da gaske shehin malami Allah ya masa albarka a nan ya ce mana matsalar mu ba mu ɗauki ilimi da wata ƙima ba mutum zai kiɗa sallah zai yi limanci zai yi kaza ba zai yi ƙoƙarin ya san abun ba in ma an sa shi ne ba zai ce a bai iya ba tukuna ba sai ya koya ko kuma in ya karɓan ya tsaya ya koya duk babu musamman ladan kam zai yi ne yadda ya ga dama kar kuma ladan ya ji cewa to yau liman yana gaba da shi ba haka ba ne ba wannan shi ne gaskiyan al'amarin ba zai koyi yadda za a kira sallan ba bai san hukatan sallan ba bai san irin cutarwa da yake wa al'umma ko a sahur ko a buɗe baki ba duk dai alhamdulillah ga sai malami ya fara mana muna ci abu ɗawainiya ne ka ɗauko a ma'anar al'umma amma ba za ka koya ba mu matsalar mu ilimi kam sam kuma duk wani abun da muka sa a gaba ba za mu koye shi ba a mu kam za mu iya ne kawai ka ɗauka ko motar nan yau in aka ba mutu mota sai hau kawai kuma sai da an ce ya sa layana a ah, ya zai sa layana ba zai sa ba kuma bai damu cewa ya wato layanan nan da ake sawa a sa l din duk wanda yake ya san ka'idar hanya diga ya gan shi zai ba shi hanya sosai a ba ya so shi wannan ƙauyanci ne wato ilimi mun mai da shi ƙauyanci ba shi da amfani to shi yasa dole za mu fada a cikin wannan don addinin mu addini ne na ilimi addini ne na ilimi shi yasa tun farkon wahayi ma da ilimi aka abu neme a gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam an sako masa da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq da ilimi aka fara wahayin ma saboda aka addini mu ba na jahilai ba ba na jahilci ba ne ba to dole ne duk wa'anda za su wakilce mu a irin wa'annan ababe wa'anda suke da muhimmancin gaske to la shakka dole ne mu tsaya mu tabbatar cewa an sanar da su abin da duk ya kamata game da abin da za su yi din sa'annan a basu sa'annan kuma matsalar mu ta biyu shine cewa duk yayin da aka sa wani ko ya sa kansa din yana yi ka ɗauko daga liman da malamin anguwa da kowa yana ji yana wannan tabar gazar ba zai ce masa uffan ba haka za a bar shi zai yi shekara a wanda na san shekara talatin yana yi ba wanda ya ce masa ufa to ya za a iya gyara shi yasa in ya dade yana ta yi in wani ya zo ya ce ba haka ba shi kenan an ɗaura marar yaƙi kenan sai ya ce dama baya son sa ne yana so ya cire shi daga wannan alkhairi ne to saboda haka ya ɗan uwa dole ne mu natsu sosai mu dinga lura duk yayin da kake so ka yi aiki tun kamin ka fara shi ka nemi iliminsa kamar yadda mai ahalari din ya ce mana da dukkan malamai ma kuma uwa uba ƙur'anin ma cewa ka sani nan ka yi sai an san abu sai a yi shi amma haka kawai kowa ya iya abu wannan shine matsalar mu kowa ya iya shi sa diga an abun nan kawai ko liman yanzu misalin bai zo ba zai ce ai mana sallah duk wanda kuma aka gani a nan ustazu bismillah bari ma yana da gaimu shi kan bismillah ustazu to to irin wa'annan abubuwa dole ne muhimmatu da su sannan kuma roƙo da nake yi ya kamata a ce wannan senta alal aƙalli kowace shekara a kawo mana irin wa'annan bayan Allah su mana bayanin batun wokatan sallan nan ko da so ɗaya tal kuma dole yan uwa musulmi a sami wasu daga cikinmu su tashi su koyi wannan abun ko da abun zai kai su kaduna masu je su zauna da su ko da watanni su dawo wasu watanni kuma su je wata a tsaya dai ka ɗauka wa al'ummar musulunci wannan nauyin yadda za ka zo kai ma ka zo ka dinga wa al'umma bayanai ka zaga masallatai ka dinga yin bayani saboda ba zai yiwu ba su suna dinga zuwa su iya zaga masallatayenmu ba amma muna samun yan uwa daga wurinmu su je suna yi su fahimci abun su laganci abun kaga tun ɗazu da muke shawararo ilimi tsallansa dewa in aka ce kalandar nan sai ya ce oh, ba abin da ya hada addini da wannan wannan yahudanci ne haka watan ma diga an ce an ga wata ce a ah, wannan watan takardu ne watan takarda to duk gashi dai ilimi ne tsalla mai zaman kansa tsantsansa wanda kuma ba wai wani ilimi ne wajen musulunci ba diga musulunci ne aka ɗauko shi kai tsaye saboda haka ya ɗan uwa musulmi lallai ne wasu samari su zabura ko da kwaya ɗaya ne a ce an samu ji koyi wa'annan ilimai ɗin musamman wannan ilimi na wokatai a gaskiya kamar yadda nake na faɗa kuma nake nanatawa wa'annan salloli guda biyu suna da matsala a wurin la'asar da isha gara gara isha ma la'asar ɗin kam yadda aka kuma wai duk wani masallaci yadda suka so kawai za su yi sallar kuma ga kalanda din sa wani wasu za su saya wasu ma za a ba su sadaka duk dai ga su a rataye amma ba za a bi ba tunda takardu ne to me yasa kuke rataye su a cikin masallaci tunda ba za ku bi ba kuma yan uwanku musulmi ne suka yi sun yi shi kuma bisa ga ilimi saboda haka ah, ba sai na tsawaita ba duk mun sani amma kuma ba ma sabawa a cikin asubahi da ainihin a magariba to tun da dai haka ne to lallai mu yi gyara sosai to kuma malamanmu allah ya saka musu da alkhairi ya ba su lada mai girma ya maida mana su lafiya gidajensu su riske su lafiya sannan kuma allah ya sa su sake wannan ziyara ɗin ta albarka zuwa ga wannan gari don su haskaka mana kamar yadda suka saba haskakawa ah, shehin malaminmu Allah ya saka da alkhairi ah, la shakka tun 1985 nake halastar karatuttukansa har yau Allah ya ƙara masa tsawon rai da albarka da haske ya saka masa da alkhairi duk ɗan uwa ɗin da suka zo su tare da shi allah yawaita rayuwarsu ya sa musu albarka da zurriyarsu ya ba su wato lada mai girma gobe kiyama da dukkan yan uwa da suka sami halasta nan kuwa su ma Allah ya saka wa kowa da alkhairi sa'annan masu wannan wuri Allah ya ƙara musu albarka da tunani da alkhairi ya saka musu da alkhairi duk Allah ya haɗa fiskokinmu a cikin aljanna innahu sami'un mujib wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah